Ripa? Serious ai gurin ba wuri ba guri a gurin dukkan baki ɗaya kowa daga hannunsa kowa daga hannu muna son shi ba haka ina inda ba kwa? Nan? Ya. Saboda, da wani kuma 对，哎哎，对了，哎对，对对。 Allah Allah ke hanya Allah tsare Allah tsare ya gaisa da man yana a